انما توعدون لات وما انتم بمعجزين abin da ake muku alkawari da shi ya ku kafirai na tashi bayan mutuwa da hisabi da uquba mai zuwa ne ba makawa kuma ba za ku iya tserewa ubangijinku da gudu ba yana riƙe da makwarkwadarku kuma yana azabtar da ku da azabarsa